من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمع مسلمين ina roƙon Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan karshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai. da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau muna ɗaya ga watan sha'aban watan takwas kenan a kalandar musulunci na wannan shekara da muke ciki ta tara hijiriya wanda ta yi daidai da sha takwas yau ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas miladiya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a wannan littafi mai albarka da muke karanta na alkhawari wanda yake fayyace mana a aƙilunsu da alamominsu da inda suke a da da yanzu wanda babban shehin nan a sheikh Abdulkarim akal ya wallafa mana Allah ubangiji ya sanya masa a mizani yau za mu yi alhatima wato conclusion wato yau za mu rufe wannan littafin da izinin Allah subhanahu wa ta'ala a ƙarƙashin wannan khatima rufewa ɗin mala ya ce tambihatun akwai waɗansu faɗakarwa da ya yi wa nasa'ih da nasihu wa tawjihat da shawarwari mala ya ce wa fil khitam daga ƙarshe yace ahmadullah ta'ala ina gode wa Allah maɗaukakin sarki ala an waffaqa wa a'ana ala itmami hadhihi dirasa bisa datarwa da taimakawa da shi Allah ya masa ala itmami wajen kammala hadhihi dirasa wannan bincike da rubutu da yayi wa yace wala ya sa'uni fi nihayatiha ba zan manta ba daga ƙarshen daga ƙarshe da shukrillahi wa sana'i alaihi bayan gode wa Allah da ya yaba masa bima huwa ahluhu kaman yanda ya cancanta ga Allah din yace to daga ƙarshe ba zan manta ba nawa kawai illa an usdiya nasihatan khalisatan yace yana ba da nasiha tsarkakakkiya sadiqatan ta gaske ta gaskiya insha Allahu ta'ala in Allah ya yadda wanda za ta amfani ammatul muslimina dukkan al'umman musulmi wa shababahum bi khassa musamman ma matasansu wa bi sifatin akhas wato har ila yau ga mafi kuma keɓanta shine ahalu hadihil bilad ɗin ya ce in particular in particular mutanen wannan ƙasan almubaraka mai albarka in bracket shine a'ani المملكة ta Sa'udiyya وما جاورها musamman ma 'yan wannan ƙasan wato ta sa'udiyya nike fuskantar da wannan nasiya bayan ga al'ummar musulmi ga mai gari duka sai kuma matasa musamman sai kuma musamman ma nan kasan saudiya ya ce haisu la ta zalu bi hamdillahi aslama min ghairiha ya ce inda wannan kasan alhamdulillahi dai wato ta fi dama dama ta fi dama dama ta fi lafiya lafiya min ghairi hada waɗansu ƙasashe bala a fa'aqulu ina mai cewa a saurare ni kamar haka nasiyan da yake wa ƴan ƙasan kenan yace ya'ishul muslimuna al-yau yau musulmai suna rayuwa fi jami'i biqa'id duniya a cikin dukkan wani saƙo na duniyan nan ya ce habatan islamiyatan mubaraka cikin wayewa irin na addinin musulunci mai albarka wato akwai wayewa akwai tasan abun nan wato zabura da ƙara sun addinin nan dukkan ƙasashen duniya na musulmi irin wannan wayewa ta son musulunci din wahiya baina shababi akthar ta fi karɓuwa a tsakanin matasa wa kama anna li hadhihi an-nahda jawanib ijabiyya kathira duk da cewa irin wannan hoɓɓasa da wayewa da matasa suke tasan matin nan na addinin musulunci da kishinsa da sonsa duk da cewa eh akwai positive impact wato yadda yake karbuwa suke tasan masa wa annaha fi jumlatiha yace idan muka duba wannan wayewan a dunkulenta ahayatil amala bainal muslimin tara yadda wato son addini da future tana nuna future na addinin musuluncin nan wato akwai haske ta rayar da son musuluncin nan a tsakanin musulmi wata haskaka biha kuma ta tabbatar da hakan wata ta tahaqqaqu biha kazalika in Allah da kuma abun burin da ake sawa innan zai samu kuma zai haifar da masaliha azima maslaha mai girma lil islami musulmi na bi la ga musulmi da musuluncin da izinin Allah yanda matasa suka tasan ma addini yanda suka tasan ma musulunci nan suke kishin su akwai ina to akwai abun nan akwai al'amal al'amal shine mu ce akwai menene buri akwai kyakkyawan alheri akwai kyakkyawan fata illa annaha ma'a zalik duk da cewa matasa inda al'ummar musulmi yau sun tasamman musuluncin kad a atariha ma ya atari bashar minan nafs to lallai za a rika samun matsaloli irin waɗanda suke wato zaman to obstacle ga mutane ga ɗan adam ɗan adam duk achievement nashi duk achievement nashi sai kaga menene waɗansu abin nan ko eh, shortcoming haka ko menene zan kira shi ne yawa sai kaga wani nakasu sai kaga wani nakasu da gazawa walhalal da yan matsaloli wa tafsir da takaitawa ana cewa dan adam bai cika goma ba ko tara yake to duk yanda ka samu akwai wannan sahawa da wayewa da kishin musulunci a duniya a wajen matasa da al'ummar musulmi kuma kowa yana hoɓɓasa akan musuluncin nan to sai dai ba za a rasa dan takaitawa da ƴan matsaloli ba wannan neco ne na ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam haka yace wa hadha amrun tabi'iyyun wannan al'amari haka ɗabi'a ta rayuwa take yusahibu kullum mawujati tatawuru fi tarikh duk inda wani hoɓɓasa yake ana so a cimma wani buri to sai ka samu kuma a tafiyar akwai ne akwai ɗan matsaloli da sai an gyara akwai matsalolin da an gyara yau ko an fito da wata kungiya ana so a cimma buri wanda gaba da an yadda da an yadda da ita misali ta ci gaban Najeriya duk matsalolin da ake samu a daina su kowa ya fito ya riki to a tafiyan sai a rika samu waɗansu menene yan matsala nan can nan can nan can to haka duk inda wani ci gaba da wani cimma buri aka tasan masa sai ka samu wannan wala adalla ala zalika yace kai babban misali ma da wannan fi akhir ahadi sahaba a ƙarshen rayuwar sahabai kaga dai su ne fiyayyun al'umma su ne dai suka ga annabi suka zauna da annabi suka rayu da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma sune wanda Allah ce gaba ɗayansu ya yadda da su ba mutum ɗaya da Allah bai yadda da shi ba cikin sahaban manzon Allah duk da haka faqad sahaba mawjatul fath arima wato cin nasara da yaƙe-yaƙe da aka yi kai a duniya aka yi samun nasara musulunci samun nasara allati wakabat al-fath al-islami al-awwal li bilad iraq wanda buɗi na musulunci na farko ga ƙasan iraki musulunci ya kankarin ƙasan iraq wa sham da syria wa Masar da misra حيث دخل دخلت الإسلامية أمم وشعوب وقبائل كثيرة wanda hakan ya haifar da al'ummomi masu ɗimbin yawa da ƙabilu masu ɗimbin yawa da dangi dangi dangi na mutane daban-daban suka yi ta tuttuɗowa suna shiga musuluncin nan dukkan yawan waɗannan da suka shiga musuluncin za ka tarar wataƙila sun fi ma wanda suke cikin musulunci yawa amma mu lura su nan da suka shiga inan dukkan su sababbi ne fa a musulunci dukkan su sababbi ne a musulunci yau idan mutum ya zo ya tsaya ya musulunta don kishin musulunci tun da yau ya shiga wani abu shi sai an yi haƙuri da shi saboda me saboda sabon shiga musulunci ne sai an ja shi a hankali kafin ya waye to yawanci an karin konkarin iraki an karin konkarin eh, syria an konkarin egypt an karin konkarin rome an karin konkarin fasha shine farisa ana ganin numban waɗanda suka shiga musulunci ba zai shiga su sahaban ba yawa za su ci kuma ƙabilu daban-daban kuma al'adu daban-daban ɗabi'u daban-daban halaye daban-daban yanayin su daban-daban to kaga dole a rika samun matsala nan nan nan nan nan nan can kulluha hadithatu ahadin bi jahiliyatin wa kufri duk waɗanda suka musulunta din nan ba su daɗe da fitowa daga jahiliya da kafurci ba min al-arab daga larabawa wal furs da farisawa wal rum da rumawa wal qibtu da qibtawa sune mutanen misira mutanen fir'auna su ne kifawa wa ghairihim da makamantansu kowa ya fito ana son musulunci ana son musulunci musulunci ya yaɗu duk da wannan ci gaban ai a ce an samu ci gaba an gama da daula kaza ta shigo musulunci kasa ta zama ai konkarin nata an ci ta a yaki ta shigo musulunci ai wannan menene ci gaba ne to kaga duk wani ci gaba da ka tarar an samu to sai ka samu kuma akwai kura akwai kura duk da wannan ci gaban faqad sahaba hadhihi al-mawjat naz'atun kathiratun min al-ahwa hmm? akwai aqidu da ra'ayoyi na son zuciya da suka shigo wal bid'u da bid'o'i wal ahdath al jisa da matsaloli manya-manya kalfitinati alal khalifatin rashidi Usman kaman fitinan da ta afka wa babban khalifan nan shiryayyen nan sayidina Usman radiyallahu anhu Allah wanda da ita yanzu kaga waɗanda suka zo ai daga wajen wajen Madina can kauyuka su Basra su Kufa kaga musuluncin ana murna musulunci ya ne ya yadu amma yan ta'addan da suka zo suka kashe shi kuma daga can din ne kuma saboda suna da nesa daga koyarwar addinin musulunci wa ma aqabaha da abin da ya biyo bayan wannan din kashe sayyidina Usman min fitanin na fitinu har aka samu wa zuhuril firakil ula ko aka samu bayyanan kungiya ta farko wanda ta saba wa sunna da tafiyar sunna ita ce al wa shi'atu saba'iyya aka samu shi'a kuma as-saba'iyya masu bin aqidan Abdullahi bin Saba su ne saba'iyya wa bida'un nusaki aka samu bid'o'in yan ibada wal ubadi, da masu ibada sannan suka kullo da sunan su yan zuhudu ne su kawai yan Allah ne kawai su ba da duniya suka yi ta lizimta ma kansu abubuwan da musulunci bai lizimta musu ba kun san tun zamanin sahaba manzo Allah yana da rai waɗansu sahabai saboda tsananin himma da son ibadan ta ratsa wani ce shi ba zai mai aure ba ana tarewa to shi ne aka ce duk inda ka samu himma ta karu na son ibada to in ba a taka mata birki aka yi saitinta ba sai ta haifar da wani tsanani extremism waɗannan tun manzon Allah tun zamanin shi yana kashe irin wannan zafin wani ce shi ba zai ma aure ba kawai ina ai aure na hana ibada sai ka zauna ka natsu kana karatu kana lazimi kana zikiri sai ka ga yaro ya bugo kai mama baba babai ba manja baba arma ya ubai da lafiya wai za a kai shi asibiti yanzu din yanzu din kawai haka kai ka tsinki baba kaza ana neman baba kaza ya faru ya ce na yin ibada da haɗa aure ba tashi ba ce ya ce ya bar aure sai kuma ya ce shi kuma yanda zai ga eh, rana haka zai ga dare sallah kawai ibada kawai qiyamul layli kawai yanda ake ganin yini haka zai ga dare dai kuma yace menene azumi kawai azumi cikin shi dai ba zai ga abinci ba in ba da dare ba suka tsananta wa kansu manzo Allah ya tare ya tare ina waɗanda suka zo gidana na ji sun ce kaza kaza suka ce ga mu ya rasulullah irin ana dan hijira suka ce sun dauka za a ce masha Allah Allah ta ga mu ba irin ku an zale ya konde min nasu ce kawai kun wuce gona da iri kun ji kun ganni eh kun ganni eh na fi ku tsoron Allah duk tsoron Allah na fi ku tsoron Allah na fi amma ina auren mata sannan kuma ina azumi in ajiye kaman ba na yi sannan na kan yi sallah ta in na gaji mai bacci na wata rana urin jayar da baccin akan sallah wata rana urin jayar da sallan akan lokacin baccin wata rana kuma in yi 50 50 kuma Laila illa قليلا nisfahu a انقص منه أو زد alaihi. rattilil qur'ana tartila kuma yanda ka samu kanka ne a ranan maybe ka gaji kayi tafiya ka gaji tuk sai ka dan bawa daren dan kadan ka ba bacci lokaci mafi don ka huta gaciya wata rana kuma kana nan in baka yi tafiya ba ana hutu ana abin nan an huta sosai sai a bawa sallan nawa mafi yawa baccin kaɗan wani tari kuma sai a rawa mai 50-50 ya ce to bayan haka kuma ina ina ni ina waɗannan abubuwan ya ce wanda ya ga wannan sunnatawa tawa ba ta masa ba to bai tare da ni ya tattara kayan sai tafi laisa minni bai tare da ni tun lokacin yan tsanantawan suka fara kunno kai suna kunno kai manzo Allah yana taka musu burki yana kondemin nasu yanzu kai mai jama'a ne kana aikin ofis akwai amana a wuyanka kakan fita ofis tun takwas misali ka da karfe uku in ka ce za ka kashe daren nan gaba ɗaya so balance ba za ka samu balance yadda za ka sauke wani nauyi da aka ɗora maka na amana da rana ba za ka je kai likita ne kana abin nan kana jingiri da ka ga bakwai shida sai ka ce ya isa da Allah ku ce musu Ah, a bani awa biyu nan eh mu ce shiga zai dan kwanta ya ka zai ma mutum allura a abun nan inda ya dace ka je kamar inda bai dace ba kana gengedi ko kuma a ce gashi za a yi tiyata ka ɗauko aska ka ɗauko wuka ma malam ka ta sama mutum ka ya gashi ta baya kuma ta inda ake kana ta gengedi shi sa hatta alkali an hana shi ya yi hukunci ya zauna akan kujeran alƙalanci a kotu lokacin da yake gyangyaɗi yake jin bacci ko lokacin da ranshi ya ɓaci ko lokacin da yake da cikin farin ciki ko lokacin da yake jin yunwa zai ta hamma ce na ji bayanan ku kawai ku tashi a kai wannan eh, baka da gaskiya a ji a ɗaura shi kawai abun ta shi kenan haka za ka gani to duk an hana irin waɗannan abubuwa ina fata an gane ko to saboda haka manzo Allah ya ce wanda ba zai baya tafi Allah ya rufa mana to kaga ai tsaban sun jihadi ne to nan ma sai aka samu al'ubbadu waɗansu ‘yan ibada suka bayyana su ɗan zuhudu ne su sun guji duniya su sun karkata ga lahira kawai mutu ya wuni tun safe har yamma ba sana'a amma ana so a ci a sha kuma ana son sutura ba a balansin shi sa Allah yake ko a addu'a in zakai ka ce rabbana atina fid dunya ka fita hasanatan din ta samu karatu ka yaci jahil ka koyi sana'a ka je nema ka gina gida ka mallaki abun hawa shine atina fid dunya hasanatan din kai bala wa fil akhirati in ka taso can mai ka zo ka ba lahira nashi to an samu balance kenan duk wanda ya ce ya yadda da ɗaya ba ruwan shi da ɗaya ba zai taɓa cin nasarar ɗayan ba shi ma wanda ya ce ba ruwan shi da lahira shi duniyan kawai to duniyan ma tana da matsala haka nan wanda ya ce shi lahira kawai ba ruwan shi da duniyan ita ma ba za ta samu ba ita ma ba za ta samu ba lahira gaba daya wannan ne shi sa Allah ya ce kawai ka roƙi mai kyau a duka ne mai kyau ka nemi wancan wani abin da duk zaka yanzu in kana so ka yi zakka sai ka yi ne sai ka fita ka nema sai ka fita in kana so ka je aikin haji sai ka fita ka yi sana in kana so ka yi layya ai ita ma ibada ne sai ka fita ka nemi kudin in kana so ka bada zakkan hatsi sai ka fita ka yi ne sai ka yi noman sai ka yi noman kare mutuncin iyali ka kare abun nan sai su suka fito wai ubadu ne kawa, so suka bullo wa kansu suka bullo da waɗansu abubuwan da wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim wa bid'ul qadariyya aka samu yan qadariyya su kuma suka bullo su ma su fa komai suka yi Allah ne ya kaddara musu su yi din kawa sai ya kwankwaɗe jiya ya ce haka Allah ya so ya kwankwaɗe ta ya da Allah bai so kunsha ba da bai bani iko ba tunda har ya bani iko na sha so babu komai kuma Allah in ya azabtar da shi bai kyauta ba bai adalci ba wa kad wajahahu sahaba tun a zamanin sahabai irin waɗannan hayaki hayakin bidiyoyin suka fara kunno kai kamar wanda na gaya muku ɗin tun zamanin manzo Allah ya ta taka musu birki to aka wuce salin alu amma zamanin sahabai ba mutuwar manzo Allah aka same su suna kunno kai hayaki hayaki hayaki hayaki kawai sai sahabai su zo su rika yayyafa ma wajen ruwa radiyallahu anhu wa qad wajaha sahaba sahabai sun fuskanci wannan challenges din kalubalen sosai radiyallahu anhum Allah yarda da su haka nan mawattabi'una su ma tabi'ai hmm? da mu aka zo wani generation sai ka samu ta sabuwar bid'a ta bullo kai aka samu wattabi'una wa a'immatul huda da jagorori na shiriya manya-manyan malamai wa wulatul amri da shugabanni na musulmi hadhihi zawahir sun fuskanci waɗannan wato matsalolin bil hikimati sun fuskance su ta hanyar hikima wal fiqhi da ilmantarwa wal ilmi da ilimi wal hilmi da haƙuri Walhazmi da ɗamara wal quwwati da karfi bi hasabi muqtadayatil hal yanda condition da situation ya warancin nan. akwai inda za su amfani da hikima a can wanda ba za su amfani da ita a nan ba domin yanayin can ya bambanta da yanayin nan amma dukkan sahabai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina kowannen su ara a zamanin su sun fuskanci irin waɗannan zafin da waɗannan aƙidu da suke ta kunno kai suna dakushe su suna dakushe su amma ta hanyar hikima ta hanyar ilimi da ilmantarwa kuma ta hanyar ɗamara ba wai da kasala ba ba wai da kasala ba ina fata an gane ko da himma da azama sosai wai yanzu ana iya hada wani cin na fita da awa tayun mota kawai in sun suɗe an ajiye ta wata shida kenan ana ta baran taya suka samu ajiye mota an ɗaga duwatsu kai an ajiye har ta tsatsa ta tafi wai tayu ne babu sai ka samu haka a al'amari sai aiku baya ɗorewa aiku baya ɗorewa to da azama da himma suka fuskanci wannan abubuwa wa ma'a zalika duk da tsayuwan dakan da suka yi A inna hadhihi adh-dhawahir ash-shadha irin waɗannan aqidu da suka sabon banda na sunna wan nazaatil bid'iyya da irin waɗannan aƙidu da kiraye-kiraye na bid'a lam tahjibil khaira anil bashariyya ba su iya suka shafi alherin ba gaba daya ko ba haka ba duk da haka dai mutane suna fahimtar musulunci suna karba mai kyau din duk da yawansu su nan sai ka gaba su shafi alherin ba ah, ga ɗan adam faƙar ta haɓa zalika ƙiyamu a azami habaratin fi tarih wato duk ana cikin haka amma an samu wani irin ci gaba mafi girma a tarihi qamat alal ilmi wal jihad wanda ya ginu akan ilimi da jihad وكذلك أمر هذه النهضة الحديثة to yanda waɗancan suka yi fesin abubuwa to haka nan ma irin ci gaba da hoɓɓasa da ake samu na musulmi a wannan zamanin kuma duk yanda akwai bidiyoyi akwai ƙungiyoyi daban-daban akwai kaza akwai kaza akwai kaza makaɗa mawaƙa wanda ake fitowa ƴan fim ƴan kwallo, ƴan kaza duk da yawan su dai ba su iya dishe alherin ba alherin musulunci ina fata an gane ko to suma yanda can suka yi fesin ɗin challenges nasu yanzu shi ma malaman zamani da al'umma musulmi haka su ma za su tashi menene su ma su fuskanci irin waɗannan wato ƙungiyoyi masu kunno kai su ma sai sun bi method ɗin waɗancan bil hikmati wal mau'izatil hasana da ilimi da ilmantarwa da haƙuri da jajircewa da kuma amfani da ƙarfi a wani lokaci فإن وجود النزعات الشاذة بين بعض فصائلها samu irin waɗansu ‘yan aƙidu masu fizgan jama'a tsakanin al'umma, to baya nuna cewa gaba ɗaya an rasa menene ai losing hope. Misali, a sun bullo nan, waɗansu a asabul kahfi warraki ne, su ma sun bullo a ta nan. waɗansu 'yan kalakato sun bullo a nan waɗansu sun bullo a nan suna ce boko haram waɗansu sun bullo can su kuma 'yan ɗariƙa masu ce ma yanzu ma suna fito da aƙidun a wannan lokacin inda suke cewa Allah ma kawai barhama ma Allah ne ga nan duka za ka samu abubuwa to irin waɗannan fitowarsu da yawa ɗin nan masu gaskiyan kar su yi losing hope cewa su yi relaxing misali su su su miƙe kafa kawai su naɗe hannu su ce shi kenan kawai kalli yawan su yawan a sam baya nuna cewa abinda ake na karantar wannan da wa'azin nan baya nuna cewa babu amfani akwai amfani shi kuma ana samun tasiri ana samun tasiri wala ya'ani annaha la tu'ti thimaraha baya nufin kokarin da ake din baya bada wato amfani bal inna hadhihi thimaru tayyiba wannan sakamako mai kyau da ake samu na wa'azi kad bada'at dawadiruha fi kulli makan ana samun su a kowaɗanne wuraren wata rana ana zaune ana zaune sai kaji waɗansu sun fito su ce maka sun bar shi a a ce wani babban su ma ya bari ya fito ya ce ya bari ana nan ana nan sai kaji wani hamshakin fasto sai ko reverend ya ce maka ya musulunta ya zo ya karɓi musulunci ana nan ana nan ana nan sai ka ji na wancan kungiyar shi ma ce ya bari wancan ce ya gane saboda haka kar yawan su waɗannan yan kungiyoyin ya sa masu da'awa ta gaskiya su ɗebe tsammani daga Allah subhanahu ko kuma su ga ba sa cin nasara a rika yi din dai a rika yin dai a rika haduwa wannan masallaci a yi karatu a sa littafi kaza wancan a hadu wancan a hadu yau a gayyaci lecture yau a tafi muhabara yau a je wata anguwa yau a fita a ziyarci waɗannan a zo makaranta a buɗe tafi a bude makarantar islamiyya za a ga lallai tasirin shi yana wanzuwa tasirin shi yana wanzuwa domin akwai waɗanda su ba su yadda ma a zauna a yi karatu ba to kaga ai kai da kake ɗiban ɗalibai kake karantar da su ai kai bifitin nasu domin kullum kana producing yara ne da yawa ba haka za ka gani to wannan kokarin dai kar arena shi wannan kokarin kar arena shi shiga media yau akwai majalisin malamai yau akwai majalisin rijalul hadith akwai majalisi na kaza akwai kaza ana gana akwai kaza duka wannan alheri duka wannan alheri lakin ظهورها المفاجئ مع قلة الموجه والناصح آه، ولكن ظهورها المفاجئ مع قلة الموجه والناصح وبعد كثير من فئاتها عن توجيه العلماء المباشر جعلها تعيش مرحلة حرجة هي أشبه بمرحلة الطفولة yace duk inda aka samu masu abin nan ɗin sun yi ƙaranci masu faɗakarwan masu nasihan masu seta mutanen sun yi ƙaranci wa budu kafirin min ha an taujihil ulama da nesantan mafiya yawansu su waɗancan masu aƙida wajen nesantan malamai al kai tsaye تجعلها تعيش مرحلة حرجة هي أشبه بمرحلة الطفولة والمراهقة والتخبط إلى حد ما يشتو هو الإنسان ƙungiyoyin yawanci za ka samu bidiyoyin kawai aka rike ba a ilmantar da mutane bidiyoyin kawai aka rike in ka shiga wata ƙungiyan kawai wurdi za a baka kafa a ce ka je ka rika kafa talatin kullum kawai to sai ka yi shekara bakwai a zo a kara ma to kaga ba zancen karatu da a cikin shekara bakwai nan wani ya graduation wani ya zama tun wani abu a sai a aje mutum kawai a hada shi da rakai, sharbi a wuya kullum da baka ya je halwa ya dawo ya je nan ya dawo karasa da za ka tambaye shi Na ka fito me kake ci a an bashi to an haɗa shi da dubu bakwai yau gobe bakwai gobe bakwai yana so ya kai wani stage a ciki a ce to sai kayan wa shehi hidima kawai ka zamanto muridi dan hidima kawai dan wanke wanke dan wanke, dan guga dan aike kawai kai shekara bakwai sai a ce to yanzu an ga ladabinka da tarbiyyanka an yi promotion naka yanzu ka koma su wane ne a baka wani nau'i shi ma na zikiri da zaka shagaltu da shi shekara bakwai sannan ka yi ta yi ka buga ka buga can sai ai promotion naka a ce to yanzu ka kai matsayi na kaza a tara maka waɗansu su ma ka yi ta fama da su da haka haka har mutu ya gama rayuwansa babu wani ilimi takakke na abin nan da za a ba wa mutum kawai yana zaune haka kawai yana zaune haka kawai la na boko Na na islamiyya na na kaza la na kaza la na kaza haka za ka zama za ka tare majority majority to sai ka samu kasancewa ba sa samun masu fuskantar da su sosai a zauna da su a ta kullum a zauna da su a ta sai dai za a yi gasan zikiri irin nau'i kaza za a yi gasa maulidi ya kusa nawa ne kowa ya kawo irin salon wani irin zikiri da yawa manzo Allah kullu ana ne akan piano yanda za a yi wani irin kida wani wace ya hada shi da wannan a hada shi da mu mu mu mu dikitin din suwa ne mu burge in aka zo taro a ce ga irin na waɗannan a sama wannan shi zakiru ne gaba ɗaya tsaban shi zakiru a sama wannan yayi tara tara kai haka za ka gani wallahi sai mutum ka ga kawai ya ya abun nan kawai to rashin su matasa mabiya din rashin samun sasu a ilimin babu mai kula da su ilimi na tsantsa ilimi na tsantsa wanda zai amfane su to da kuma wannan marhala ɗin sai ka samu matasan a wannan lokacin kamar yanzu ma ake tasowa cikin musulunci yanda yaro a tsufula yanda irin stage na yaro ana kira almarhalatu tsufula yaro wanda yake koyon under age haka daga baya kuma sai ya koma mura haka adolescent haka ko ya fara tashi a musulunci sai kaga gaba ɗaya mutum ya koma dai wata kabbutu ila hajji ma sai wani kane kane kawai shi kane kane kawai bai san ma inda zai tafi a rayuwarsa ba kuma da yace wa nahnu ala thiqatin bi iznillah muna da tabbacin eh, muna da tabbas da izinin Allah annaha satatajawazu hadhihi almarhala ila ar-rushd wa at-ta'aqqul abisu a hankali ya rika imantar da matasa da mutane a hankali zaka ga abun yana shigan su kaɗan, kaɗan, kaɗan, kaɗan, har kai matsayin yadda mutum zai zamanto sinnur rushd wa taaqqul ya kamata abunda shekarun yarantaka shekarun farkon balaga shekarun hankali shekarun kuma shiriya idan aka zauna domin wani yana yana ganin shi yana so ya ga kawai misali idan ya fara wa'azi ko ya fara abin da ya ga cikin shekara biyar kowa ya canja no abun yana shigan mutane ne kamar yadda yaro in ya fara tasowa yana shekarun yaran din nan zaka bi shi a hankali har yana koyon tafiya kana bi yana koyon tafiya har ya kai shekara biyar dai ya zauna a gida har ya kai can shekara na balaga yana can ka har ya zama to mutu har ya zama to haka da awa take shiga mutane a hankali a hankali stage by stage to idan abinda ake yi din malam yana ce ai ta kokari na ilmantarwa da faɗakarwa yana shiga mutanen a hankali yana shiga mutanen a hankali domin wani in ka fara wa'azi ma in aqidan ku daban ne kafin ma ya saurare ka a ɗauki ke ka to can fa ya fara karkata yana sauraron ka to yanzu fa zai fara abun zai fara shigan shi ya zama to kamar yaro ne da yake koyon tafiya yi. haka haka haka har yana tsagawa ijmal yace wallahu galibun ala amri Allah mafi rinjaye ne a bisa al'amari walakin na aksaran nasi la alamu yawancin mutane ba su sani ba idan fal wajibu yace ba haka abin da ke wajibi alal ulama'i ga malamai wa tullabil ilmi da ɗaliban ilimi fil ummati da suke cikin al'umma an yusajjidul umma kullum su rika seta al'umma suna gyara al'umma kullum suna gyara al'umma wa yurshiduha suna shiryar da su wa yuwajjihuha ila alkhair su rika seta su suna fuskantar da su zuwa ga alheri kowa ya bada contribution kada ka je ka zauna ka ga matasan anguwanku ba sa ji ba sa abin nan kawai ka ce su malam suna da aiki ka ba da contribution a iya inda kake din kai ba matasa ne kullum kan da kai kullum a zaune kullum sai waya kullum gungu gungu ka dan sai ka wuce kawai sai mutum ya wuce ya fito ya wuce shi ya je masallaci kawai ya dawo ya tarar da su ya dawo ya wuce ya je masallaci ya tarar da su sai aka lissa ka malamai suna da aiki a kasar nan wa za ka kirawo kai dan anguwa ne kuma sun san ka suna girmama ka suna ganin ka mutum mai shekaru ka tara su kai ma mutum ɗaya biyu uku hudu biyar tara su ka musu nasiha ka musu abin nan wancan ya tara uku wancan waɗanda ya karo da su ya tara su gaba ɗaya aka ce responsibility na duka ina jin irin waɗannan matasan dai ba sai ka haddace qur'ani ba za ka iya mutu nasiha ina ji fa ba sai ka sauke sahihul buhari ba ka ce wa mutum kawai ya rasu so mana ya sa ba kwa sallah ba ku musulmai ba don Allah waɗannan kalmomi sai ka buƙaci haddace qur'ani sai ka buƙaci sahihul buhari ko kuma sai ka buƙaci a ce graduate ne na islamic studies kafin ka yi irin waɗannan kalmomi amma ya mutu ya hangi abu a ƙofan gidan shi ita malamai suna da aiki wani sai sai ya hau sai ya hau mota ko abin hawa abu ya faru a kabala ne a kofar gidan abu ya faru a kabala a dakali a kofar gidan shi nan matasan su amma ya gudu ya ji angon kana zai gama take ki saka yumi kai Allah gaskiya ku rika wa'azi gaskiya matasanmu akwai gyara yanzu matasa fa ga abin da suke ga mutum uku ya gani kullum suke a dakali kuma nan din amma ya gudu ya je nemo malami har angon kanawa ya gaya masa ga irin halin da matasa suke to saboda haka responsibility na nasiha din nan bai takaita akan waɗansu banda waɗansu ba sai dai a ce nan waɗansu in an tashi suna su irin suwa ne za a nemo manzo Allah ce man ra'a minkum duk wanda ya ga barna a cikin ku ko suwaye ku musulmi to kan yughayyirhu bi yadihi in abinda ake canjawa da hannu ne kuma kana da iko ka canja to wajibi ya hau kan, nauyi ya hau fa in lam yastati in wannan ba za ka iya ba fa bi lisanihi za ka iya magana kai fada sosai a bari to nauyi ya hau kanka amana ce amana annabi ya dora man ra'a minkum munkara duk wanda ya ga abin da bai da kyau a cikin ku ku musulmi to maza falyughayyirhu bi lisani bi yadi fa illa yastati fa bi lisani idan ba zai iya ba fa bi fa bi fa bi qalbi to zalika asaful iman wannan kan ma imanin ma ya kai rauni ma har a ce magana ma ba a iya yanzu sai dai a gani a ce in hmm, a ɗauke kai manzo Allah ce rauni ya kai rauni to ba mu kai wannan stage din ba ba mu kai wannan ba tam to kaga yanda Allah ya dora kowa akwai wanda yake masu fawa ne za su canja shi akwai wanda masu magana shi yasa lokacin da aka yi bikin yar gwamnan Kano din nan to ba a yi abin nan ba aka yi ta hawan kungiyar Hizba su Aminu Daura ina suke inda mu ne da an zo an kama mu eh yan sun suna ta damu ne da duk ta a rika mana alqunus amma da yake wannan an ki ayi magana an ki ah malamai suna da dabara ayi suna wa'azin da kani Allah ya maka uzuri ya ce in ba za ka iya da hannu ba ka koma magana ai aminu daura da kungiyar ba ai magana ne abun da ta je gidan gwamna da sojojinsa da 'yan sandansa da menene ka ce a kamo ƴarsa ta yi rawa mai da'awan a kife yake da'awan ne na fata an gani? ko annabi Musa da Allah ya tura shi Fir'auna ya ce a inni akhafu an yaqtulun Allah muna tsoro sai kashe mu Fir'auna zai mana ta'addanci sai ce ka haɗa ni da ɗan uwana Haruna huwa afsahu minni lisanan ya fi ni baki sosai za mu je mu abin nan sai ya ce to ku je na karfafa kai ta kai Allah yana jin tsoro kar ya kashe kan fir'auna ya kashe ta ce iza ba innin ma'akuma asma'u wa ara shi fir'auna yana da sojoji ne ai dukkan sojoji da mena a hannu to mai mala'iku ya ce ya je nan zani to amma kawai inda mai sojojin mai menene mai mai fawon ne kuma ka ce ka je ka kamo ka shiga gidan shi ka kamo yar shi kai abun nan ai sai ka dawo level na biyu din fadi lisanihi kawai in an je sai a yi wa'azi a ce bai dace ba to amma ni da kai baka da soja baka in kai hei in kama ka ni kuma hizba a nan mutan dan fika ma muna da kula ce to amma can ko bindigogi ne da to kaga ai duk mai da'awa Allah ba shi hikima idan Allah ya ce ka kalli situation fa bi yadihi ba zai yiwu ba ka dangaro zuwa me fa bi lisanihi don me don ni lisanihi ne ka tura ni ka ce he bi yadihi Allah ya ce ku yi wannan din in na kasa wancan kai ka ce mun dole wancan zan yi kai waye Allah ya bani uzuri kai ba za ka bani ba to ina fata an gane duka irin wannan din to ana son babu sarka mutane su zamanto hikima ta ta abin nan ta ita ce jagora wajen nasiha da sai ta mutane ya zamanto akwai hikima ko mutum ya daina gaggawan sai ya ga sakamako a rayuwansa sai ya ga sakamako wani yana so in yayi wa'azi yau an nuna muhimmancin ɗage wando ya zo ya ga gaba ɗaya ana jin layi a wajen teloli wace gari ya wa'azin malam ne na jiya a yanke mu wani ana son haka in ya samu amma wani ba zai yi ba wani ba zai yi ba wani abun ya shige shi hakan to amma wata rana yau da gobe yau da gobe zai wani sa'i fa sai ka rasu ma ka yi shekaru kana binne a ƙasa sai maganan ka a kafir wani ya ji ta ta gyara shi a lokacin ta mai tasiri ta mai tasiri ka isarwa ne sakamako da karba yana hannun Allah yana hannun Allah a daina gaggawan sakamako ni sai na ga sakamako ina raye ni sai na gani ina raye a'a ka rika jin haushi a fata an gani kuma kalla ba a shirya lafiya kai da Allah bai ko amma ya mutu wallahi sai in aka irin annabi Yunus sai a damke ka wannan shine shine a can ku duba yanda sahabai suka fuskanci nasu wal hilmu ne al hilmu hakuri mai tsanani sun jure wa irin masu waɗannan kungiyoyin sun jure musu matuƙa yayin da suke mu'amala da su don gyara su da seta akwai inda za ka je wa'azi a biyo ka da gora biyo ku da duwatsu baka isa ka bi layin ba amma duk da haka dai wata rana sai ga sai an shiga din wata rana sai ga daga nan kuma za a shirya ana gayyatan collector duka waɗannan abubuwa suna babban abin da ake so ikhlasi da yi don Allah to gaskiya wannan nauyi yana ga malaman ahlus sunna da masu halin ahalus sunna da matasa na ahalus sunna majiya ƙarfi gaskiya su ya dace su yi hoɓɓasa su haskaka wa al'umma don bai kamata mu ne muke rike da hasken sunnan mu bar hasken bidiyo yana overpowering yana dishewa mutum ya yi rowa da lokacinsa ya yi rowa da kobansa ya yi rowa da karfin shi da lafiyan da Allah ya bashi ya yi rowa da kuma ilimin da Allah ya bashi dole sai an tashi halu sunna ne kai ma mafi tafarki manzo Allah su suke fidda mu su ne suke fidda mutane su haskaka mu aikin yana da yawa aikin yana da yawa Allah ubangiji ya sa mu dace shine mala yace fal wajibu ala al ulama'i wa tullabi ilmi fil ummati an yusaddidu al umma su rika sheta al umma wa yurshidunaha wa yurshiduha su rika shiryar da su wa yuwajjihuha ila alkhairi ka fuskantar da su zuwa ga alkhairi matasa ne ba abun da suka sani sai sharri fara suka da shaye-shaye ya za ka sa ajendan da ka mai da su masu alkhairi wai za suna aikata sharri kaga wajibi ne akan mutane wa an yu'aliju al-akhta allati tansha'u su warkar da kurakurai da suke fitowa daga gare su kama fa'ala sahabatu kama inda sahabai suka yi wa tabi'una da tabi'ai wa tabi'u tabi'in da tabi'u at-tabi'ina ina fata an gane ko to insha Allah zamu dakata anan nan paragraph din malam zai ambaci waɗansu abubuwa da ya gani ne daga su jama'a da kuma mutane ɗaiɗaiku wanda suke bukatan a magance su kaga gaba ce sai mu ji su gobe idan Allah subhanahu ta'ala ya raya mu na littafin zai kai sati can sama ke eh kafin a sauke ya zo daidai ma da azumi watan sha'aba na bai ɗan kuɗi na san da wannan